السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inzo dare ne na asabar sha biyar ga watan zulhijja ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha shida ga watan september shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun Minna tarih ma bai baina wafatin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtalil husaini radiyallahu an sanata ihda wa sittina hijiriya wallafan Usman bin Muhammad al Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka ji sunan littafin littafin ɗan takaitaccen bayani ne da malamin ya tsakuro mana domin ya fayyace ma al'umma hakikanin gaskiyan abin da ya faru tun daga rasuwar annabi har zuwa kashe jikan shi husaini wanda duk wani ɗirkaniya da ka ji labarin ya faru a musulunci to a tsakankanin wannan lokacin ne ya faru kuma abin da ke faruwa a yau to kingin abin da ya faru ne a wancan lokaci shi yasa maƙaryata maha'inta sun yi amfani da kowace irin dama tasu na su shigar da abin da suke son su shigar a cikin addini ko su fitar da abin da suke son su fitar a cikin addinin sakamakon gurɓata abin da ya faru a wannan zango tun daga rasuwan annabi zuwa shekara ta 61 bayan hijira to gaskiya malaman musulunci su bai kafe ba sun tsayo wajen tantancewa da fayyace ma al'umma abin da yake shine na hakika gaskiya ba ba zai zama mun tsawaita ba in ya zama ɗan abin da muka sani wanda ya faru a wannan lokaci mun ƙoƙarin ƙwaƙulo shi mun zo muku da shi domin ƙarƙashin wannan gurɓataccen tarihi ne aka gina addinin shi'a a ƙarƙashin shi ne duk wata muguwar aƙida ta hawari ce mutazila ne iyayen gidansu ne jahamiya da sauran aƙidojin da kake jin labarin su waɗanda suka zo suka gurɓata addini to duk a jikin waɗannan fitintunu da rigingimu ne suka taso to wajibi ne a tsaya a yi al'umma bayani cikakke don su fahimci inda suka sa magaba allah maɗaukin sarki kiyaye mu daga dukkanin matsala kamar yadda muka ɗauko bayanai a karatunmu da ya gabata cewa mun ji mutanen misra da mutanen basara da mutanen kufa ba su samu abin da suka zo nema a wajen waɗanda suke da'awan suna goyon bayan su goyon baya na karya ba domin su sun je suna yin wani abu ne a ƙarƙashin abin da aka yaudaro su cewa saidina ali da zubair da talha suna tare da su domin ana zuwa musu da rubutattun takardu daga waɗannan mutanen haka kawai ke zama a shirya magana sai a ce su suka ce sai a zo da saƙo a ce daga wajensu ne haka aka riga kirkirar maganganu iri-iri to yin sun kwaso jiki sun zo don su yi masa bajinta su kuma sun gwasa su sun ce ba mu san da zuwanku ba an gano wannan da kyau to kafin mu wuce wannan waje ya zama dole mu tsaya wa mutane tambihi idan ya zama sayyidina ali yana raye amma an je da karerai a kan shi a wajen mutanen misra da allah ba za a iya wa mutanen misra karya akan umar karya akan abubakar a faɗa abin da ba su ci ba su sha ba su taka ba su ɓaran ma kowa ba ce sun yi ga waɗanda suke raye an ji da sunan samun masa ƙarya yan tsakanin da allah usman yana raye aisha na raye an je da tun takardu na ƙarya an ce so suka aiko me zai hana ba za a yi wani daga cikin manyan malamai na yau karyan abin da ba su ce ba a ce sun ce Ga waɗancan an ji an ce masu shi sa jikin waɗannan matasa da aka zugo a ƙarƙashin makircin abdullahi ɗan saba al-yahudi ibn sauda da kuma gafiki da su ashtar da sauran waɗanda suke injiniyoyi ne na wancan rikicin sai su ya ɓaci amma mabiyan su kuma sai jikinsu ya sanyi domin ji makircin da suka shirya wanda a yau da izinin allah za mu ƙarasa jin shi shi ya sa. idan mutum ya zo ya ce makircin da yake da yanzu ya gano ba daidai ba ne ya tuba sai mu ce to allah ya ƙara karɓar tubanka amma ci gaba da addini muna kallon ka an fahimta ba kawai jiye-jiye mutum na adawa da ku wai yau sai ce ya gane sai ku kawo shi kusa-kusa kokon zuciyanku sai ku zaunar da shi ba ba a haka kamar yadda na ambata muku ajiya lokacin da waɗancan suka juya za su koma abdullahi ɗan saba'i da ashtar da gafiki da sauransu su sai suka shiga cikin garin madina sai suka zauna sai aka rabu da su ana tsammanin cewa cin da uwar runduna ta tafi to waɗannan sun gane kuskurensu ne suka zo za a zauna tare da mutane da shi ne suka samu daman rubuta takardu na karere suka aika kamar bayanan da muka yi a karatun da ya gabata an fahimta irin kuskuren da muke yi yau kenan yanzu yanzu za a cewa ga wani tsohon fasto ko fada ya musulinta. shi kenan an jima sai a shirya mai wa'azi a ce miƙe mutane wa'azi ya ce masu ne kamata ya ɗauke shi a buɗe ajin islamiyya na manya irin shi a saka shi ya fara koyon addini daga farko don bai da abin da zai fada tun ana nan sai ga wasu tsofaffin fada-fada sun zo za su kalubalanci addinin musulunci da malaman musulunci da shugabannin musulmi sai a ce mashi to zo ga mutanen ka sun zo ka kore su amma yin sai mu musulmi muna bin ƙorani da hadisi jiya wani fasto ya musulunta sai a tara mu sai a ce wai zai mana wa'azi to ya ce mana ne dama na wazi da da bible ne bayan min qablu hudan linnasi yanzu kuma wa anzal wa anzal ya san furqan din ne abinda zai maku ba shine misali mutum ya zo da sisun kwabo na da yanzu ya ce yana son ya kashe lalle lalle kudi ne na yaushe yanzu fa ba kudi bane ko duk wanda ya ɗauko kuɗin da ya ce zai zo ya kashe yanzu ya sunan shi a wajen hukuma eh ɗan damfara to haka duk wanda ya ɗauki wani littafi yau ba alkur'ani ba ya ce zai wa mutane wa'azi da shi sunan shi ɗan damfara a cikin addini sau da ƙur'ani ya ce min qabla hudan linnas in yana son ya samu bakin magana ya je ya koyi alfurkan in ko ba haka ba to ya ja baki ya mutane shuru jama'ar annabu kuma fahimci wannan ne sai ma da yace faraja'a kullu fariƙun minhum ila qaumihim kowane ɓangare, mutanen basara mutanen kufa mutanen misra sai kowane yi garinsu wa azharu linnasi annahum raji'una ila buldanihim kuma suka fito ƙarara. suka sanar aka ji da bakunansu suna fada wa jama'a cewa su ba gida suka yi kuma ga kowanne ya kama hanyar garinsu ya niki gari yana ta lula tafiya wasaru ayyaman raji'ina sun yi kwanaki kamar biyu ko uku bayan tafiyansu sun makarro idina ilal madina sai kuma gasa a ozarce sun zo a guje a su kwale sun tunkaro garin madina gadan-gadan fama kana gairu kalilin hatta sami'a ahalul ta takbir kawai kwatsam ba fike sai mutanen madina suka ji kabbar bare ya cika gari idan qawm kada zahafo alal madina sai ga mutanen sun yi curundu sun zo sun suke ko'ina cikin garin madina wa haɗo biha sun kewaye madina kaɗinta wa jumhuruhum inda dari usman bin affan mafi yawancinsu suka je aka same su sun kewaye gidan sayyidina usman wannan unguwa da gidan gwamnati yake suka yi wannan gida tsinki suka tara duk wata hanyar da za ta iya kaiwa zuwa ga gidan zuwa ga masallaci wa ƙalulin nasi nan da nan jagororin wannan fitina suka fito suke jawabi wa mutane da cewa man kaffa yadahu fahuwa aminun duk wanda ya kame hannun shi bai ɗauko makami ya fito karawa da mu ba to wannan shi amintacce ne ba ruwanmu da shi cin da shi ma ba ruwan shi da mu fakuffan nasu wa lazimu biyotahum mutane suka rike hannayensu kuma kowa ya lazimci gidan shi ya mimike kafa wa nasu ala dhalika ayyaman wannan yanayi haka mutane suka zauna cikin shi na tsawon kwanaka wannan yayi kama da dokan hana fita kenan duk wanda ya zauna gida to ya zauna lafiya duk wanda ya fito kuma to jami'an tsaro suna nan suna zazzagayawa to duk wanda suka cibar da shi to ya zo fada da su ne kuma su ko za su yi fada da shi an gani ina gaya muku ko a ce kuna da sojoji duk ƙarfinsu a ce kawai a waye gari sai sojojin tawaye abokan gaba suka kiwaye ko'ina suka kama barukoki suka to soja kullum da makami ke yawo ba kai amsto ba to sun kama shi kuma sun kama gidan shugaban kasa kuma da motsin da za ku yi ni waɗanda suke kokon kora su zaburo su fito an ce su shiga tetayinsu, duk wanda ya kama kanshi to za a kame a kan shi ko mutum yana ganin zai ya ɗago kai to ya ɗaga a gani abinda suke ma madina fa kenan ma'ana ana ana ta yada maganganu ana ta duga shi irin nan inda usman mutumin kirki ne ta ya za a ce ko mutanen madina suna ji suna gani a mai abin da aka yi sanda suna ji suna ganin an yi sanda mutanen garin madina suke ji suke gani waɗannan sojojin gaban sun iya shigowa tun ba bayan gari aka tare su ba kuma yanzu kowa ya shanta ke cewa mutanen nan me ya faru sun tafi an gani kuma mafi yawancin mutanen madina a daidai wannan lokacin dukkaninsu sun tafi ina sun tafi aikin haji. yan tsararu ne suka rage domin ana tafiya aikin haji a wancan lokaci tun watan shawwal ne domin kar ku manta a ƙasa ake zuwa fa an fahimci wannan ba wai lokacinmu ne na yau sai mutum ya riga auna a'a to aikin haji ana tafiya ne a watan zulqa'ida ai a wancan lokacin a shawwal ko su kansu waɗannan 'yan rigiman daga masar a wani wata suka taho a waɗannan shawwal ɗin suka zo tunaninsu su zaga kawai su ɓille garin makka don duk wani wanda bai san 'yan tawaye ba abinda zai yi tsammani kenan su ma shigan burtun da suka zo yi kenan an gani sai ya zama an yi wa madina ba shiga ba fita duk wanda yake ciki sun tsare shi na waje ko ba zai iya shigowa ba shi ne sai mala ya ce haza kulluhu wala yadarin nasu malkaum Sani duk wannan al'amari mutanen garin madina gaskiyan al'amari ba su fassan mai waɗannan mutane ke nufi ba wala alamahum azimun kuma ba a san menene azamansu na wannan tawaye da wannan kewayewa da kame gari da suka yi ba wa fi kulli zalika wa amirul mu'minina Usman ibn Affan ya khurju min darihi fa yusalli bin nas duk da wannan abun fa za a kira sallah Usman zai fito daga gida kuma yau mutane sallah ana kiran sallah mutanen Madina za su fito ana ƙare sallah kowa sai koma gida su kuma suna nan sun ja tunga a inda suka tsaye tsaya hisa a yau yana daga abin da ya zama wajibi a yi kira ga hukumomi idan abu ya faru na tashin tashina wanda ake son kwantar da hankalin al'umma a shawo kan duk wani rashin zaman lafiya da hatsaniya idan aka sa dokan ta ɓaci to a kula lokutan sallah bar musulmi zo su sallansu an bayyance wannan da kyau ko sallah ba ta haɗa fitina sallah tana rage fitina ne sallah tana hana fitina ne sallah tana kawo zaman lafiya ne sallah tana kwantar da hankalin mutane ne amin Allah ya ce wa bi zikrillahi tatma'innul kulu da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa ka san ku Allah madaukin sarki ya fi duk wani ƙwararre. duk wani fitacce masanin tsaro Alƙur'ani ya fi shi Alƙur'ani ya ce nutsuwa ce sai dai idan yanayin tsaron ya yanayi yayi tsanani to in aka zo a rika sallan azhar da la'asar magariba da isha'i ana yin jam'u ta kadim ko jam'u ta akhir lokacin sallah asuba kuma a fito ya sallan asuba domin dokoki ne guda biyu suka hadu na Allah da na dagutu kun gano wannan dole ne abu nawa dole abu na Allah in aka ce ba za abu na Allah ba to hukuma ta zama kafira to anan sai ku zauna a gida sai ku yi sallah fito na fito da su kuma ba za ku yi ba wannan kuma su da Allah an fahimci wannan da kyau ba na tsammanin duk dokan ta bacin da aka rika sawa a garin nan an taba hana mutanen garin nan yin sallah a masallaci ni dai ban santa ba duk dokan ta bacin da aka sa an turo sojoji da waye unguwan nan ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba duk muna kiran sallah ko muna fitowa muna sallah inda ta yi tsanani ne sai marga haɗa sallah wani lokaci ma da jami'an tsaron muke yin sallah a nan da su za su shigo musulmansu da bindigoginsu a gama sallah su ja tun gamo kuma mu lullaɓe mu shige gidaje mun fahimci wannan da kyau ko kuma sallah asuba ya fitowa kira sallah ko mu ƙara fitowa a zo a saki lasifi ko kiya karanta maganan Allah mu gama sai mu shiga gidaje an fahimta yana daga abin da ke haifar da fitina har ka ga jami'an tsaron masu hana mutane fitowa su abin da ba sa so shine gungu-gungu su kuma mutane sun kasa fahimtar gungu-gungu matsala ne saboda daga yin gungu nan ne ake tada wata fitinar na biyu kuma iyaye sai ku rika sa ido game da 'ya'yanku sai a kyale yaran musulmi 'yan kanana sai ga suna tsokanan jami'an tsaro suna ce musu ƙariya ne ƙariya ne su ba san abin da ke hannunsa ba su kuma sun sa abin da ke hannunsa gaskiya ne yaro kuma ya ce ƙarya ne An gane wannan lokaci zama na jifansu to wannan ba daidai ba ne ba su suka tada abin da suka tayar ba wasu ne marasa kishin ƙasa suka tayar da shi idan aka sa dokan ta bacin sai a ce to an sa shi daga karfe 8 na dare lokacin an gama sallan isha'i kuma zai daina aiki karfe 4 na asuba don a samu damar mai Allah asuba a ce bakwai zuwa bakwai wannan dokan daguti ne an fahimci wannan da kyau ko saboda an yi fada da Allah an hana sallan magariba da isha'i da sallan asuba kenan an kasa addinin musulmi kashi uku an zubar da biyu idan rikici ne tsakanin arna da musulmi aka yi to ita wannan dokan tana goyon bayan kafirai ne kako hukuma bai kamata da goye bayan kowane irin bangare ba an gane ta ma idan tsananin dokan yi tsanani kuma yakin yi yaki to kowa ya zauna gida ya salla gida ba laifi ba ne an gani. a lokacin da dokan ta doka kowa sai kira makan shi ala sallofin rihal in sallofi biyu biyu tukum la haraj kowa kawai sai salla gida ta irin wannan dokan ne waɗannan 'yan tawaye suka sa annabi ya taɓa sa irinta lokacin da ya shigo ina hmm? makka lokacin fatawa makka annabi ya sa dokan hana fita shi ne shi duk wanda ya shiga gidan abu sufiya ne shiga gidan wane ya shiga gidan wane ya tsira an gane shi sa ba wata gwamnatin da ba ta alfarma jama'a in kai gwamnati ba ta alfarma ko to gwamnatin su hitila ce an gane sitila ne ba sa alfarma amma duk gwamnatin duniya tana alfarma kai har gwamnatin allah tana alfarma ina fatan mun gane wannan da kyau sau da alahira idan aka je annabi ne zai fara zuwa neman alfarma shi na zuwa mutane ce to za a bi annabawan allah gaba ɗaya ana neman alfarma babu sai an zo wajen manzan allah ƙor'ani zai yi alfarma azumi zai alfarma mala'iku annabawa manzanni salihai muminai mujahidi shahidai kowa zai zo zai yi mai zai alfarma mene ne alfarma ceto abin da ake cewa ba a san yin alfarma a inda ya zama alfarman za ta cutar da al'umma ko za ta cutar da ƙasa amma in ba wannan ko wajibi ne a yi alfarma shine makasudin yin mu da hankali kuma da samu na shugabanni in ba haka ba da sai a yi zama zama irin na daji ai ko a daji akwai alfarma sau da uwa in ta haifi yatta shayar da ita take mai take mata alfarma ce kai ne kawai alfarman da ba a so shine alfarman cin hanci da rashawa wannan ba alfarma ba ne wannan cuwa-cuwa sunanta to a musulunci babu cuwa-cuwa amma akwai alfarma kana da yara guda biyu ko guda uku sun gama makaranta sun ci jarabawa ka ɗauke su ka je da su wajen wani babba ana ɗaukan ma'aikata a ma'aikatar a sa sunansa a gaba-gaba a ɗauke su wannan ba laifi ba an fahimci wannan da kyau yanzu waɗanda za a ce ta lahira ba masu laifi ba ne duk wanda ya kai ya shiga aljanna ya ci maki 200 bisa shi za cece shi ne duk wanda kaga an ceto shi makin shi ba zai kai shi ba ne da mun gani ɗalibai ne suka yi jarrabawa sai kaga duk sun faɗi amma ka ƙara ma wani maki biyu zai haye wani maki uku zai haye wani maki biyar zai haye wani ka ƙara mai ishirin zai haye sai ka ƙara mashi da fata mun gano wannan da kyau <laughs> mun fahimci wanda yanzu akwai muminin da zai iya ƙara make shirin Allah shi kyauta to shi ne aka ce usman yana fitowa ya mutane sallah duk da wannan abu fayusalli wa ra'ahu a halul madina mutanen madina za su fito gaba ɗaya su bi shugabansa sallah wa ula'ikal akharun har waɗancan ɗin ma suwa su ɗin su suwa su yan tawaye su ma za su bi sallan baki ɗaya. ta yi salla da su lafiya lau wadda haɓar sahaba ila ha'ula hun manyan sahabai irinsu su ali irin zubairu irinsu su talha haka suka je suka samu waɗannan 'yan tawaye suna aibata musu wa ya na hun ala ihim suna gwasale su kan cewa kai ku koma garuruwanku ku ba mu bukatunku ku sa annabi ya tarbiyyanci sahabbai da wata irin tarbiyya ba za su yi daukan makami su saru mai sallah ba kuma mutanen nan an ga suna sallah an ga ga abin da suka zo da shi su kuma sai suke amfani da wannan daman da sahabbai ba za su iya fada da su ba kun gane sai suka rika ne suka rika abubuwan su na tsiya da cin karansu ba babbaka haka mutumin da yake ganin ba za ka iya cin mutuncin shi ba saboda na ya hana ka ɗauka yake yi wai tsoro kake ji ko shakka kake ko ba za ka iya ba to karka yi dai fusata ka ka taka umarnin Allah da shi ya iya takawa ta yi kyale shi akwai ranar ƙin dillanci na tafi wallahi malam duk wanda ka gaya ma gaskiya ya ƙi ji ku ya sa sarre ku wata nasu ya zo ya zauna a gabanka ya ce na gane sai ka ce koma baka gama ganewa ba ai da ka iya faɗi da bakinka ka gane ku to baka gogo ba wasu ne za su gano maka amma mutum zai ɗauko abu yana yi iri da mu zo a nuna mai wannan abin ba daidai ba ne ga inda daidai yake yake ji yan sayid na alba ya gaya masu rundunanku ne rundunan da annabi ya tsini ma albarka ba inda suna girmama annabi za su dawo kuma waye faɗa masu magana wanda suke da'awan ƙaryen goyon bayan shi shi ya gaya musu da haka za a gane a wannan lokacin don an samu mutanen da suke bin son ransu suke yin abin da su ga dama abin da suke so ba abin da yake cikin nassi ba karkai mamaki gashi sabai na raye akwai khalifofi biyu a raye a lokacin amma ji abinda suka zo suna yi inda suka kawo hari madina suka kawo a lokacin da akwai kasashen arna da a duniya ba su iya kai hari can ba sai suka kawo hari inda musulmi suke to yanzu misali irin waɗannan musulmin da za mu tambaye ku mu ce kun taba ganin irin su ko kun ji labarin su me za ku ce kun taba gani ko kun taba ji Gagaruruwan musulmi gagaruruwan arna in sun ɗibi makamai da za su harba su kisa su kone-kone inda musulmi suke yi amma inda arna suke fa faruwansu da su yanzu su waɗannan mutane na yau da suke wannan abin akwai irin tsada ko babu watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi ta yi aiki ko ba ta yi ba sa ku daina mamaki duk abin da kage yana faruwa yau ko to an taɓa yin irin shi tarihi ne kawai ke maimaita kan shi shi sa an baka san wannan ba sai a yaudare ka yanzu mutanen da suka iya yin tawaye suka zo kashe sahabi siriki khalifan annabi yau dan sun yi tawaye sun karanta wani malami da ke karantarwa ko shugaba da ke jagorantar al'umma za ka yi mamaki kuma duk abin da ke haifar da wannan shine mafi yawancinsu ana karantar da su addini ne mara asali domin lokacin da aka karantar da ke addini mara asali zai je gurbata zuciyanka ne irin yadda in ka ci abincin da yake rababbe in yi je cikin ka je gurbata cikin ne ya lalata wanda ya samu a ciki to haka idan aka shayar da mutum ilimi mara nagarta abin da yake mai kenan bayan da za a yi a baroyi kowa ya bude baki ya rika magana da sunan addini amma babu waɗanda za su kuma wannan aikin sai malamai masana ba 'yan siyasa da 'yan boko ba 'yan siyasa da 'yan boko ba fil ɗinsu ba ne an gano wannan domin isu isu suna makansu wayoyi Ya ba kwanan na aka ce an kashe fasuyin iba e saboda an ce ana kashe kuɗi da yawa 2,500 ba kullu da screening iri biyu ba jami'u yi maka kuma jami'u su maka kowane sai ka kashe 2500 an haɗa ya zama na da nawa ake kashewa jama'a mun gano wannan da kyau ku su kan sun su wayo kuma mutumin da yake harkan boko yake harkan siyasa aikin lahira yake ko ko aikin duniya ya za a ɗan duniya ya tace wanda yake ɗan lahira ne duk wanda yake karatun boko ba nan gidan duniya ke biyan shi ba ko ba ke biyan shi ba yanzu wannan karatun duk garin nawa ke ba mu albashi ba muna jiran Allah ya ba mu bane sai a ce mutumin da bai aiki dan Allah wai zai tantance ka kai da kake aiki dan Allah yanzu ko wanda yake karatun boko nan dan in ya gama ci jika Allah ba albarka yana nan zai tsaya sai an biya shi da certificate haka ne ko kuma ka je aiki kwan talatin kana zuwa kana aiki a ce je ka kasa wala da alahira zai dawo to za ce wannan ne wai shi ne zai zo wai ya zaunar da malamin addini wanda malamin addini in ya ɗauko wani waka na larabci in ya kai ƙarshe shi fa wannan sadakan lawal azim zai ci mun gano wannan da kyau ko wallahi sadakan lawal azim zai ci amma wa kai ne aka je ka tsaya a gaban shi wai kalle ka ce to ka cancanta ba bata cikin wannan kuma daga lokacin ne suke neman Allah ya fushi da al'umma Allah ya bada lasisin wa'azi wai wani ce wai shine zai baka to na Allah tambaya ka soke ne Allah ce fa zakkir kawai shikenan in ka sake ka rage mu wannan ayan gudu ko ka kara mata to ka zo da bida an gano wannan da kyau ku Allah ya shirya don wannan wata magana ce wanda mutane sun kasa fahimta muna goyon bayan gwamnati ku muna cewa mu da muka yi amara mara baya tun daga sama har ƙasa ayi masa addu'a ayi masa fatan alkhairi muna faɗin wannan ne in ba ta taɓa addini ba kuma ka tafi addini rufe mu muke rijin ba wanda muke gani sai Allah da manzon shi ya kamata ku san wannan wallahi amma a harka na rayuwa a ce wai ana zaune ana cikin halin kunci kuɗi na wahalar samu abinci ya tsada matsala duk za mu taba mutane a ƙuri zai wuce wannan kuma ita masu addu'a ana ba su hanzari ana goyon su zai wuce wannan yanayin wallahi zai wuce amma aka taba addini kuma muna wannan kuma za mu yi wancan a kasan wannan ai mu mazari ne ba san gabanmu ba idan mutum ya diyan ko uban da ya haife mu ne ya juye taba addini ko za mu juya mu taba shi an gano wannan wallahi azim za mu taba shi ma muna cewa abbas uzuri 100 bisa 100 zai wuce ai masa addu'a in za a waye gari a ci garin makka da madina annabawan allah guda biyu su masa addu'a annabi ibrahim yi wa mutanen makka da duk abin da ke garin maka addu'a sannan annabi muhammadu yi wa mutanen madina addu'a da duk abin da ke garin madina malaman saudiya har yau ba su daina yi ma shugabanninsu da garin addu'a ba mun babu aula mu da ba wanda ya magarin nan addu'a mu mai magarinmu kuma sanda annabi ibrahim ya magarin maka addu'a ba gunki ake bauta a garin ba ya ce wajinibni wa baniya an na abu asna inna hunna ka kathiran minan nas amma tare da haka yi magaran addu'a ya ce warzuquhum min thamarat ka azata su 'ya'yan itatuwa an azata su ko ba azata su ba ka je ga kayan fruit a garin wallahi in ga gani sai ka ɗauka irin na wasan yaran nan ne na roba aka yi kuma wallahi na gaske ne na ci da shayi. addu'a annabi ibrahim ne haka annabi yi ma madina wannan addu'a amma wai mu yanzu ka zo kana yi ka da ku addu'a abinda za a fara bude baki a ce wasu baka kuɗi ne ita wannan gwamnatin tana ba da kuɗi ne gwamnatin ba da harajin kun fahimci wannan da kyau ku za ka ce suna ba wani kuɗi dole sai mun yi ma shugaban ƙasa addu'a Allah ya taimake shi kuma sai mun yi ma gwamnan jiha addu'a shi ma Allah taimake shi ko sun ba mu wuya sai mun yi an gane wannan da kyau ko to yanzu ana wannan halin sai kai mugun addu'a ya kake so mota ce ta kwace ta falli daji a guji sai wanda bai iya motan ba sai ruko siyari ko yan baya fasinjoji ba addu'a za ku yi Allah taimake shi ba wani zai zo na shaka ga banzan nan da baka iya ba ina ruwan ka bi iya ba ba dai ya yi ƙarfin hali shi yana kokarin yi ba hukumi a da ya tsaye da ta da najeriya mota ne ta kwace ta daji yanzu kokari suke su dawo da ita Jama'a kun fahimci wannan in aka ƙi ba su uziri aka ki ba su dama aiki masa addu'a ku lalace sai kun hallaka ku duka ba ku sa da ke kasa ne yanzu kalli wata mata ta kwashe wasu daloli ta zuba a wani ma'ajiya da sunan yaran gidanta da direbobi da kaza ita daya wasan adadin wanda shi mai gidan shi kuma nawa yayi jama kuna gano wannan ita kadai matan aure a cikin gida ta yi wannan abu hmm. jama'a dole ne mu san halin da muke ciki kuma duk shugaba yana fuskantar matsala ina maku rantsuwa da alkur'ani shugaban najeriya bai kai darajar sayyidina in aka kasa darajar na usman miliyan daya wallahi bai duki kwaya daya ba amma kalli iskancin da aka ja kai usman shi yasa har abada ba za mu goyi bayan mai sukan shugaban kasan nan ba har abada ba za mu goyi bayan mai sukan gwamnan jihar kaduna ba ya gada kusan wannan in sun zo da tsare-tsare da bai maku ba ku fito ku fada a yi inda ya kamata a fada kuma ku yi kalmomin da za a iya sauraron ku su kuma shugabanni muna jawo hankalinsu da in kun ji talakawa suna kuka suna korafi ku saurare su midiyan da ake sauraron talakawa a ji ta bakinsu midiya ne guda biyu gyal shi ta hanyar malamai da kuma sarakuna idan kuka yi watsi da waɗannan ku na rantse da Allah sai kun yi aiki talaka ya ce Allah wadaran aikinku sau da ku ba ku san yadda suke ba malami shi ke zama yanzu yan boko manyan ma'aikatan gwamnati suna za wajen wazi ne eh ana wazi a GRA ne eh ana ke wazi ba geto ba to nan ne za ka ji ra'ayoyin mutane kuma mutanen gari da mutanen GRA suwa suka fi yawa <laughs> kuma sarki shi ke da da mutanen shi ina ga maka ya san duk abin da ake yi so shi ke da mai unguwa shi ke da dagaci shi ke da hakimi kuma waɗannan suna cikin talakawa ne suna jin komi in aka ce za a ji falle ɗaya na sarakuna bar malamai ko to ko za a ji jawabai na falle ɗaya dole sai an ji nawa wallahi both side duka sannan kafa kungiyoyi na matasa da mata da waye-waye ta ka za a ji labarai sau da waɗannan kungiyoyin za su yi hudda da 'yan iska da mutanen kirki da kowa don shi ma ɗan iska ya kamata a samu mashi wakili ba an fahimci wannan da kyau ko in ba ka ba za ku zauna lafiya ba duk wannan tsarin sai na umar ya yi shi duka in aka ce za a ji tsarin sabai a ɗauko tsarin da wasu suka yi ko za a samu matsala shi tsarin mulkin najeriya ngra e ne suka yi shi shi sa in aka zo aka ce doka ce suka ce wani wata irin doka ce babu wakilinku a cikin wanda suka yi shi kwata-kwata ba wakilinku abin da ya sa ke sha ngra e ne yan boko ne da suka rika a boko suke jin warin talakawa suka ware jikinsu su suka tsara waɗannan dokokin fa kuma sun tsara dokokin ne yadda zai daidai da su ba dokan da ta daidai da kai saboda kai ba ka da wakili a cikin wanda suka tsara waɗannan dokokin duk wanda yake da ruhin addini ba wakilin shi a ciki shi sa ake samun matsala yau idan ka kakkaɓa wata tsohuwar doka ka ɗauko ta ko ka auna suwa kake shugabanta kuma suwa suka fi yawa sannan dokan yau shekaranta nawa an gano wani da kyau za ta yi daidai waɗannan mutane na yau dole ne sai mutane sun yi hankali in ku aka ce za a ɗibo dokokin da cin da ba ku kuka yi ba sun dade ko? to a aji a ɗauko dokokin da da can a ɗauko mana ƙur'ani a sa mana shi muke so ba za a fi zaman lafiya ba to waɗannan abubuwan da muke gaya mutane kenan a yi haƙuri wannan yanayin zai wuce wallahi duk wata doka da aka sa wallahi zai wuce na je garin yola na je na ga abin da mutanen yola suke yi wani ya ce man kaga yanayin yadda ka garin nan sanda aka yi dokokin garin nan ji muke kamar muna kan wuta yanzu mun saba har ya wuce ina auna wani abu da aka yi a ƙasan nan kuma ina son dan allah kurka aunawa akwai shugaban da ya isa ya kara naira goma a farashin man fetur a zauna lafiya lawa kasan. amma gwamnatin buhari wajen naira hamsin ta kara ba an zauna lafiya ko ba zauna ba an saba ko ba saba ba an saji ya bi jiki ko ba a yi ba duk abin da aka sa ku kokarin ku saba da shi zai wuce kuma abin da ake nuna wa mutane a yau su zama shine ku tashi ku zama 'ya'ya masu aiki an gano wannan yan acaba sun ta zuwa wajenmu suna mana maganganu ayari da shuwa, gabani da kowa ina gaya masu ina cewa abu ɗaya ne rubuta ka da ku aika mu gwamna sannan ina ba ku shawara in ka ce ba ka da sana'an yi ƙarya kake yi ka da sana'a in sun mara ka gaba zai kai abin nan ka koma gona wallahi malam ka koma ka hura ƙasa kawai akwai arziki wajen ni ko na yi wani dogon nazari sanda aka ce za a hana a caba sun ta zuwa wajenmu ina na ba ku takardu za ku yi mamaki amma duk wanda suka zo ina ba su shawara in ba ka da gonan gado ka je ka nemi haya ka biya galla ka je ka noma ba mamaki allah ya nufin azurta ka ne hanyar arzikin kuma yana ina yana gona kai kuma kana ta gudu da mashin a gari ka kana ta gudun wuce sa'a sa'ar ka tana ina tana gona kullum kana wuce gonan ka gudun wuce me to sai yan rafa sai kwace mashin din sai ka shiga gona kana sarawa arzikin ashe na nan wallahi malam ku koma gona arziki na nan yanzu fa za a waye gari noman da mutane za su yi ya wuce man fetur kullum ba ta kanku lokaci duk wanda suka anshe wa mashin kawai zai hudu gona to ya ba kudin taki ina ruwanka da taki ka hudu gonan ka shuka abin da za ka shuka ka tashi ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ka ce Allah ga ta nan na barka ka zama halifanta ba taki ba maganin ƙwari amma Allah ƙwarin ba naka ne ƙasan ba taka ce ka sa mata albarka ya Allah ya zama zuciyanka ba fasikanci ba shirka ba bid'a ba zalunci ba saban Allah ka gani in Allah bai mata alluran taki daga ƙasa ba wallahi sai an daina amfani da takin nan kowa ya zama mutane mutumin kirki Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu da mutanen gari za su yi imani su ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama' Allah zai bude albarka daga sama albarka daga ƙasa alheri ko ta ko ina ma ce mutane sun ce wai dole sai sun yi kaza wai sannan kazan nan zai samu don meto saboda me an gano wannan da kyau ko sai me to malam ba ka gani da siminti ya tsada ina ronka da siminti ka kwaba ka sama nan akwai wanda in kai gida ne zai ce gidan karkayi mun gano wannan da kyau ku kai ka karfin kenan yanzu misali kana da gida a GRA ko kana da gida a layout an ce sai ka gina shi in baka gina ba kuma da matsala kai kuma baka da kudin siminti ba ka kwaba kasa ka da shi kawai kan magana ka ce ah, gini ya ka ce yi wannan gidan goni jawab mun fahimci wannan da kyau ku mu zauna lafiya kar mu samu kanmu cikin wata matsala duk abin da aka ce kaza ku ku saje da wannan abin musamman yanzu ake ta kururuwa a noman shinkafa a noman shinkafa akan tudu za ku yi noman shinkafa ba wani matsala ku haka rija ku rika baruwa shi ma Allah ba baruwa yake yi ba ruwan sama ba baruwa ba ne kuma mutane kawai sun koma sun miƙe kafa kawai su so suke samu kuɗi a huce an ce gwamnatin canji tsammanin su gobe-goben nan za su yi arziki kawai samu kuɗi haka yake yi ka taba ganin mara lafiya da ya shekaru goma sha shida ba shi da lafiya yana kwanci a gadon asibiti yau don an ɗauko likita daga ingila ya zo kawai an jima sai koma ya sa jesi ya shi kwai dinga zura gudu a filin ƙwallo ba sai hankali ba a yi gwaje-gwaje a gwada kashi a gwada fitsari a gwada numfashi a gwada kaza a gwada bugawan zuciya a yi ba haka suke yi ba a yi ta rubuce-rubuce a hankali ana mai allura ana mai ƙaro ruwa ana mai ƙarin jini a mai operation aiwa ba a hankali hankali zo yana koyin tafiya har ya tashi ba to najeriya kenan shekarar ta shashi da bata da lafiya to yanzu ne aka samu likitocin da za su yi aikin gyara ta to sai an ba a hankali in ko ba a ba a hankali ba ko madadin mara lafiya a gyara shigo sai a kai shi kabari ba sani ba sai an ba a hankali to tsammanin mu a hankalin ne yake biyansu yanzu likitoci ne a kanta kuma yana gaya muku ga waɗannan gwamnatocin duk wanda ya halin burguku sai hafi kowanne wulakanta wala sai hafi kowanne wulakanta in zai yi a ce gwamnan da ya sauka shekara kaza da ya gabata yau an shaƙo shi ana binciken shi ko su masu shaƙe-shaƙen su ne min babu aula in sun shaƙi kuɗin mutane za a shaƙe su suma iza ku yi ta addu'a maganar zagi a zagi shugaban kasa a zagi gwamnan jiha aiwa duk wannan bai taso ba ni zai ci gaba da faɗin wannan magana ko ɗaure ne suka yi so ni na sun shi ne gaskiya kawai an samu matsala ne a ƙasan ba ta yadda za a yi ƙasan ta gyaru wala sai an yi haka kuma kun wannan magana da nake muku ko mu musulmi mu ne ya kamata mu fahimtar wannan zargin da ake ma buhari yau da su 'yan rafa'in nan shine zargin da ake mawa sai na usman da muke karanta wasu maganganun fa canza su ake ana zuwa da su da kariya. kuma ɗan najeriya wallahi zuma ne sai da wuta a wani lokacin yanzu an ce mu koma gona tsakani da allah suwa ke da gona da suke nomawa a masallacin nan duk wanda yake da shi yana kaunar annabi muhammad ya daga hannu wanda yake da gona yake nomawa bar mu irga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu duk yawan mutum goma sha hudu suke da gona ni mai magana ma ko hanyar gonan ban sani ba <coughs> na'am hmm, ai gona ko ya yalo kake shuka hmm, ko da 'yar mitsilan ne kafi wanda shi bai yi ai a hankali daga mitsilan za ta koma mai an gane yanzu inda ake noma bai kai inda ba a noma ba yawa inda yake filin Allah ne ba a noman shi ya fi yawa an gano wannan inda ba a nomawa ya fi yawa ko mutane suna da yawa da su yi wannan aikin an gane kuma ina gaya muku raba mutane iri ku da raba mutane maganin kwari ku ba shi ke sa noma ba ku daina bata mu kanku lokaci yanzu duk waɗannan matasan da aka ce a nan jihar kaduna za a na su haya da babur ko kamata ya gwamna di ya kira su sai a zauna a yi rijistan su ana yin rijistan sai a je a ɗiba mu kowa gona aka ɗiba mai gona wanda ake tsarin in yi noma zai samu ninki goma na abin da yake samu in yi girbi a lokacin da yake a caban nan to sai a ɗibi kuɗi sai a bashi a ce je ce banin gidan shi amma bashi ne ya zama gida ba matsala sai a ɗibo malaman gona sai a ba su kula da waɗannan gonakin da duk abin da za a yi in ma maganin ƙwari za a ba waɗannan malaman gonan za zo da shi in taki ne a hannun za zo a karba in ka zane, in ka zane. lokacin girbi na yi kana girbi malamin gona na kanka an san abin da aka yi maka wahala an san komi biya gwamnati nata kai kuma ka tafi da naka kana kara sa gaba ga jami'in gwamnati nan da zai siya kun gano wannan da kyau ku sai ka ka biya abu hankali kwance kuma an siya da daraja ba ka da matsala goba sai an ce maka koma gona ba za mu koma yadda ake rayuwa ingila don dai tafiya zuwa pizar kowa zai take kafin shi ana wannan ko ba yi ran da arziki ya kawo ƙasar da aka ce jirgin ƙasa ya kai ko'ina dole sai ka gudu da mashin a gari ni na san yan caba za su zage ni amma gaskiya nake faɗi wallahi al'azim ku jarraba gonan nan ku gani wallahi sai ka komo kana ma gwamna yanga ana zuwa ana neman kuna sha a bari sai gobe za ku yi taron sau da yau da za a inganta noma yadda ya kamata a nan jihar kaduna ko in aka lissafa abin da jiha take ansa a hannun asusun gwamnatin tarayya a shekara sai ta samu ninkin wannan ɗari a ɗan harajin da za ta samu a hannun manoma da riban da za ta samu na amfani da za ta siya ta ka ware abin da za a ci da ƙasa sauran ba waje za a yi da shi ba Ta farnuwa kawai in aka noma ta yadda ya kamata a garin kofa a kano za ta iya rike jihar kano na shekara hamsin ta farnuwa kadai ma mun tsaya mana wasa yau da za a inganta noman masara a sami naka kadai sai ya rike jihar kaduna na shekara hamsin ga citta da ake nomawa a kaciya za ta rike garin nan ko ba ta rike ba idan aka inganta noman rake a makarfi sai ta rike arewacin najeriya duka balantana noman gyada da sauransu abubuwan da muke noma allah ya yawa da su amma mutane kowanne ya kwanta shi so yake ya ci a huce yara an lalata sun zama 'yan boko wai ba wanda yana boko zai je gona to turawan da suka kirkiro muku shigantakan bokon suna da gona yi wai mutum ma boko yi boko ina yake koma? duk ba gashi nan sun gama satin kudin gwamnatin kowa ya je yana gidan gona ba inda za ku gane cewa ƙarya ne abu tun yanzu kowa ya nemi gona yanzu ba damina ta kusan fita ba kowa ya nemi gona kuma karka jira sai ruwa ya faɗi za ka yi shuka a yanzu ana girbi aka baka gona ko ka haƙa rijiya ka haƙa rijiya in ka haƙa rijiya sai ka je ka sai soma sabon wannan injin jan ruwan ka saka ka siyo tanki idan ba ka da kudin da za ka sa karafan da zai daga maka tankin sama ko ka nemi bishiya a gona a nemi wani rassa a daura shi a kai a sa igiya a daure shi a jafa bai haye sama a kan ya kamata makon ga lokaci duk abin da kake nomawa da damina ko ka noma shi da ranar wallahi su yayi don sa makon su lokaci ce tumatir ya tsada tattasai a tarugu ya tsada waye-waye ya tsada waga muka zai tsada za ka samu karayi a huce duk abin da ka shuka ka gita. alayyahu a gefe ka sa kubewa a gefe ka sa tattasai a tarugu albasa da waye-waye duk ka shuka su a gefe ka kwance sai ga daren da ka je gona kana samu dan abin da za ka siyar ka sai magi ka sai sabulu ka sai omu ka sai kaza ce fa ne ba taɓa yanke maka ba duk gulman da ake a gari za ga baka sha'awa kullum kana ina kana gonanka ai ta tsegumi a gari kai kana gona kana mutuwa haka aljanna zaka shiga makana nan duk ibadan da ka zo ka an gama raba mutane kana sallan ma bin ka bashi kana gamawa wani ya kwashe so da ka zo na dandali kana zagin mutane wallahi duk abin da gwamnatocin nan suke faɗi wallahi duk da na san haushi na kuke ji ba kwa in faɗa ni na san su ya zo mana alheri in muka yake da shi wallahi ni na san haka in na tsaye abin ya ban haushi ya ban haushi na kalla da kyau in ne zirin ce kai malam mu fara gyara kanmu inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shugaban kasa da ya ce a fara canji daga kai ai wannan aya yake fassarawa wannan aya yake fassarawa ka fara canza kanka shine inna allaha kun ga Allah la yughayyiru ma bi qaumin bai canza wa mutane halin da suke ciki hatta yughayyiru ma bi anfusihim Wala sai canza ba kansu sai ce wa a radar Allahu bi qaumin so. idan Allah ya nufin wani mugun abu zai samu mutane ku? falamar radalahu wala ba wanda ya siye kudu wannan wa malahun min Allahi min waq ba wanda ya siye shiga tsakanin Allah da su ya tarwa wannan abin ba zai yiwu ba amma al'umma iri da mu kimi abin da ya kamata kowa kawai ya miƙe kafa so yake kawai ga kuɗi fulfulfulfulful suna jama'a kuɗi na gona alaikum ana saukar da ruwa ina sauka sai ce wa kuna noma Allah zai tunkudo muku kudi wa yamdirkum bi amwali sai ce me ana sai da amfanin gona ka samu kudi sai me <laughs> daga yi aure sai a sami me yamdirkum bi amwalin wa ne sai ce wa yaj'alakum jannatin sai ga rayuwa yi dadi a gida an kyafa kaji ne wane ne ba hidima za a yi da biki da holewa irin aljanna ba shine waye mudirkum bi amwalin wa bani waje allakum jannatin waye ji ana sai ga kudi yayyawa mutum ya ɗibi iyalan shi an je gaban teku ana shakatawa malakum la tarjuna lillahi wa qara duk wannan abu mai sa ba za ku neman natsuwan Allah ba amma kowa so yake in ya samu ya gama karatu a bashi aikin gwamnati wannan albashin da kake ɗiba ko cin da dama baka san da su ba to kai makanka kiyamar laili wata daya biyu ka ci gaba da rayuwanka kamar baka da albashi waɗannan kuɗin ka kwashe suka watsa su ina gona in kai gona da su in sun tashi dawo maka da su sai ka ɗauka sata kai san ba wanda yake ganin kuɗi na banza irin wa sai ka rasa yadda za ka yi da su amma ɗan adam ina fara ganin kuɗi sai rudi sai je su buhun cizi Allah madaukin sarki ya samu dace Allah ku nutsu in ba ka za ku sha mamaki duk ga gonaki nan bayan gari ku je ku ansa kuma ni ina gaya muku ba da daminan nan ba da daminan ne yanzu an hura tashi ana cewa yanzu an yi girbi ko yanzu za ka je ka ansa gonan zuwa shi ka zan dawo maka da da damina sai ka yi noman rani rijiya za ka nemi kudin haka rijiya a gonan ka nemi izinin shi za ka haka in ya ce ma bai yadda ba ka ce na gama zan ciki shi da kanshi zai zo ce ka batta don wani in yi ga abin da ka samu ku ya auna da abin da yake samu da damina ku in yi an ta ba zai dawa maka da da rani ba an ci gaba ko ba ci gaba ba yi noman ranar da daminan ka bar mai sanda kai noman da ranar da damina sai ka nemi gonar da za ka yi noma da damina kuma akwai wanda zai baka ana nan gona ɗaya kake da za ta zama biyar za ta zama goma za ta zama kasa ana nan a haka kana noman kuma a gida ka sa 'yan kaji ka fara noman kifi ka fara noman kasa, da abubuwa da daman gaske za ka yi baka da matsalansu kuma amma mun zo kawai mun zauna kowa so yake samu abinci a huce ana ta rikici na ga yan a caba sun fi 300 da suka same ni malam ku yi magana gwamnatin nan na jin maganan ku ce gaskiya ne amma ban san ta inda zan fara ba maganan gaskiya ni ban san ta inda zan fara maganan ba amma ni ina ba ku shawara ka je ka nemi gona wani ce taki ne ce ka roƙi Allah zai baka ba ruwan taki ba na abu wani ce to malam kana goyon bayan sun ce ni ma ina goyon bayan su bane kana zuwa waje nan dan ina faɗin gaskiya madan ga maka gaskiyan al'amari ba mutumin da zai so ya ce a mai canji kowane iri ne ya tsammanin wannan canjin zai mai daɗi ko aure kai yanzu ba an canza rayuwanka ba akwai ran da sai ka yi kaman ka bagarin nan <laughs> kuma aure kai jama'a na wannan ko ba yi garin ya kulla nan ya kulla can ka ta inda za ka yi ka fito ce maka a lobi ka ce a lobi gidan uwarki <laughs> ba wace yi gaskiya ya ce yau da gobe ya sa amarya canji ya ka samu shi ma kuma kawai iri da musu mutane ku ki gane gaskiya kuma sai a zuwa ta zargin mu wai ba mu faɗa mu hukuma gaskiya in kuma mun faɗa gaskiya su kuma hukuma su jawo shin mu gane wannan da kyau ku dan wayan da zaka yi masu sai suke dauka wai an ce wai kai kada kar ka faɗa gaskiya a kansu kai billahi da ji ko ubana ya zama shugaban kasa ko gwamna ko ya taba addini sai na taba shi duk abin da zai faru kuma ya dade bai faru ba amma wallahi duk wani policy na gwamnati za mu zo mu gaya mutane su kokari su saji da shi in ka tsaya gefe kana adawa da shi ne ko zai ta maka azaba wallahi cin da yan kasan nan ba su iya canza ƙarin man fetur ba ko ba abin da za ku iya canza shi ko zaman ku lafiya shine duk abin da aka zo shi canji ko ku yi ku yi mai ku saje da shi ba shinkafa ne ce ta tsada ba ka noma abin da za ka ce mana karbi da su koko ka noma ga shinkafa mana su rike nasu kuma billahi lazi inda yan kasan nan za su ji haushi da ranan nan su baza shinkafa su noma ta ku. wallahi sai an zance ga shinkafan kasan waje an ce ba za a ci ba har sai kuma ana mata sharri ma inda kasan nan jama'ar annabi kun gane gashi mun dauko karatu kuma ga karatun siyasa ya cinye karatun hatta qala ali li ahli misr har sai da zama sayyidina ali ya ce mutanen misra ma ba da dhahabikum wa ruju'ikum ala ra'ayikum kun tafi mai dawo da ku kun taka ra'ayin da kuka tafi da kan shi wa suka ce wajadna a baridun kitaban bi na mun ga takarda ne tare da wani ɗan sakon gwamnati cewa muna zuwa a tare ma karkashe wannan shi ya dawo da mu an gano wannan da kyau ku kenan yanzu ashe ana yawon yi ma gwamnati ƙarya ko ba a yi an ma na usman ko ba a yi ba kuna tsammanin gwamnatocinmu ne ba za a yi masa ƙarya ba ba za su faɗi magana canza ba hmm? ɗabi'ar rena shugabanni ba ɗabi'ar ahalus sunna ba kuma ya zama wajibi mutanenmu mu kula Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa kazalika qala al na da talha irin wannan maganan da mutanen misra suka gaya ma sayyidina ali irinta ne dai mutanen basra suka gaya ma talha wal kufiyuna lizubair haka mutanen kofa suka gaya ma zubairu wa qala ahlu kulli misrin dukkanin mutanen waɗannan birane suka ce inna ma ina da sura ashabina mun zo mu taimaki yan uwanmu da ke garin nan ne shi ya kasa muka zo ta waye shi sa ma dalla man dalla illa ta hata hujjatihi ba wanda zai bata kowaye face in ka bi sai ka ga yana da dalili da ya makale a karkashin ta koya take an gano wannan da kyau ku to mun zo katu na gaba za ku ji tsantsan wannan al'amarin shi sa muna kira ga gwamnati bayanan da muka yi dangane da harkan gonan nan a yi ƙoƙari a raba gonakin ga waɗannan matasa kuma ɗibo ƙwararru a zuba su gonar ta cire abin da za ta samu yanzu a ranta ta ce nan da wata hudu da za a yi girbi lokacin za a biya ta na rantse da Allah sai ta mai da ninkin ba ninkin ba ninkin abin da ta sa kuma a sa ido duk wanda bai ba a hukunta shi kuma duk wanda ya daure yi ko ba ma sai an gaya mashi ba zai tafi wani garin ma ya ƙara wata gonar ne ba huta ba madadin da yana hawa babur sai ganshi kwana biya sai wata yar mota yana hawa ka kana kawa sun samu abinci kenan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum